أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ba za mu taɓa sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kuma suka yi ayyuka na gari su zama kamar masu yin ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar yin kafirci da saɓo ba, kuma ba za mu sanya masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar hannunsa tamkar kafinai da munafukai waɗanda suka nutse cikin sabon Allah, lalle daidaita tsakaninsu zalunci ne, bai dace da Allah ba, kaɗai dai Allah yana saka wa muminai masu tsoronsa da shiga gidan aljanna, kuma zai yi uquba ga kafirai, shaƙiyai da shiga wuta, domin ba ɗaya suke auren Allah ba, kuma sakamakonsu ba zai daidai auren Allah ba.